Eh, na farko kamar yadda na saba na ba da bayani akan akwai kuskuren da muka yi na tsari na yadda za a gyara wannan matattun man fetur yanzu mun ɗauki salon da muna tabbatar cewa nan zuwa wata goma sha takwas ko in ya daɗe shekara biyu wannan matattun tasamin nan za a gyara su shine eh, gallaba da muka samu akwai tsari kikewa na samun kuɗaɗe isassu da za a yi wannan gyaran a samu mutane da suka san kan wannan abin su yi wannan ayyukan kuma a karshe a zuwa fara aiwatar da wannan rifanar na gudanar da shi yadda duk manya-manyan kamfanin duniya suka bayar da muka saba muke yi ba karshe wannan matsalan matasun mai namu na gwamnati za ta kaya kuma akwai abu ɗaya da dole a ne ko da wannan gidajen man suka wannan matasan suka aka gyara su ba za su iya ba da iya isassun man da kasa za ta ishi kasa ba misali da za su iya yi miliyan goma sha takwas kadai ko da an gama gyaran su amma kuma abin da muke bukata kasa yanzu yana yana da fiye da miliyan hamsin na eh, lita na eh, fetur ake bukata kaga dole ne sai an yi sabbin matatu a tabbatar tabbatar wanda masu har da shuni masu yan kasuwa da suke da niyan yin gidajen matasun mai su ma an taimake su an agaza musu a tabbatar cewa cikin yan gajeren lokaci eh, wannan kasan tana da isassun matasun man fetur domin kada sai da mu daina sayewa idan ba haka ba ko da muka gama gyara namu zai yi wuya a ce ba so mai daga kasashen waje ba kuma take-taken da muke yi shine eh, mu ma mu namu sabbin kanana da kuma manya da muka gani eh, kamar na dangote da ake yi a karshe muna ganin idan aka kammala wayannan kasar na za ta samu isassun eh, man fetur a cikin gida. To ba iya cewa wannan ba abun kunya ba ne ga Najeriya da ke da karfin arziki na mai wanda kuma har sai an dinga ɗaukan albarkatun mai da take da shi ana kaiwa ƙasashen waje don tacewa sannan kuma a sake dawowa da shi Najeriya a sayar ma da 'yan ƙasa? Eh ba za a ce abun kunya ba sai dai a ce an yi kuskure eh, na shekara da shekaru tun da aka yi wannan matasun man fetur kada manta cewa na ƙarshen ma shi shugaba Buhari bai ci yanzu mana wannan matasan daga bayan wannan an kasa yin kowanne eh, gida eh, matasan man fetur a kasar nan idan ba a kara ba ba da za a yi ba za a ci gaba da kai su kasashen waje ba kuma abin da ya sa aka kasa yi wannan shekara da shekarun shi ne maganan tallafi da ake sa kan mai man fetur domin shi dan kasuwa idan ya sarrafa wannan man zai ce to idan na sai da ina zai samu kuɗin kaga wannan tsarin tallafi kusan kullum kowa san cewa ta ke gare shi akwai rigingimu da suke tare da shi kuma aka kasa wannan maganin wannan matsalar matsalar eh, tallafi kaga da yake da an warware maganan tallafin za a ga mutane za su dawo eh, kuma sun san cewa idan sun sa jari su kudin su za su fito eh, na iya ka sai da sai da ce eh, abin kunya ba za a ce abin kunya ba because kai kuskure kai kuskure ne gyara shine abin da za a yi amma kuma inda so samu ne za a ce wannan kasan nan za a rinda samu mai ba na mu isassu don kanmu kaɗai ba har da makwabtanmu amma insha Allah take-taken da muka ɗauko zuwa gaba za a kai ga wannan magana da ke. To ina aka kwana a game da waɗannan yarjejeniyoyi da kuka sa hannu tsakanin ku da kamar ƙasar Saudi Arabia, ƙasar Rasha da sauran ƙasashen duniya don ganin an zo an inganta fannin mai har wa yau ana ganin ana sa hannu a waɗannan yarjejeniyoyi amma har yau ɗan Najeriya bai ga wani alfanu daidai da na minti ɗaya na wannan yarjejeniyoyin da kuke yi ba. Me za ku ce ma al'ummar Najeriya? Eh, gaskiyar maganar shine halin da muke ciki yanzu yarjejeniyar da muka sa da 'yan Rasha Eh, ta nisa har mun kai ga yadda za su shigo gyaran refinery wari da na kaduna su ma 'yan saudiya eh, shi ba mun kai iyaka inda za a iya ce nan ba da jimawa ba su ma wannan ya jajira za su bayyana kasa a gan su ta inda za mu yi aikin hada hannu na gyaran rifanari ko kuwa kafa sabon refinery da kuma samar da mai su mai a cikin kasa mu insha Allah ba wannan mun daina magana cewa za a yi kazarwa da sauransu za a gan a kasa ba nan da jimawa ba